akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan da aka yi wa daidai ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa a abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya bane saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya hada hoto da waye amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta sun ce abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano to ga shi ka gabatar da wancan kuduri kuma har an ma kafa kwamiti an ba shi wa'adi hususan ya ake so ya gudanar da binciken an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya ba da tabbas din cewa da kuma masanan da suke kula da yadda yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ya kawo majalisa sannan ita kuma ya sa ta gami ya kamata kenan kamar zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau hayar su ai da mun addokan ma zan majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta ba da dama za ka iya neman wanda suke masanan wannan abin su su tabbatar nan kuma a da abin da yake na gaskiya wasu suna ganin ma kaman kun yi dau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan tunda galibi idan aka yi wa irin wannan sai a ji abin kaman kumfa ya lafa daga baya tunda nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka galibin mutane idan aka kafa irin wannan kwamiti a baya kun yi inda aka ma binciki shi shugaban majalisa da al'amari mai kama da wannan amma da kwatsam bayan wani lokaci sai aka ce ma kun fito kun wanke shi ba ka ganin kamar tarihi zai iya maimaita kansa a to inda muka samu mutum da laifi ba ba laifi bane ka kace wani wani baka da laifi idan kuma mutum ka same da laifi dole ka fito ka ga duniya bai laifi shugaban majalisa dokokin jihar Kano an same shi bai da laifi an karanta rahoto kuma duk duniya kowa ta sani akwai rahotannin da ke ma cewa ta fa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne don ku ta da kura wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu mu kare mutuncin al'ummar mu mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci saboda idan wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano an yi wa gwamnan Adamawa an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga za ga da'awun ba gaskiya bane wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abin da gashi na nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane abin da watakila bai fa a 'yan kwanaki a ce an gama ba anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba a'a ai shi ba da aiki aikin aka ce an bayar a kwamatance akwai aikin da ce an baka wata biyu ma ka gama cikin awa 24 aka yi da majalisar dokoki ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zuwa majalisa sai a karanta shi kuma sanan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta kenan kwamiti zai gaito da dan kwangila da gwamna da ma wancan eh, gidan jarida da ya wallafa labari insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda eh, bincike ya biyo ta kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma ta tabbatar cewa abin da ya dinnan gaskiya ne ko ƙarya ne kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abu bincike ya biyo ta kanshi idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi mai mataki na gaba wani ka jira ka ga abin da rahoto suka gwamnati suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar eh, constitution ya ce akan abin da majalisa ta yi wanda tabbaci za ka ba yan Kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan Kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya a'a ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuma a bincike zo tabbatar gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi na kan mu jira mu ga abin da kwamitin nan zai kawo wannan rahoto